الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فلا تمترن بها واتبعوا لنبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 علي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ينوى مساء البركة iyaye mata da mun haɗu a wannan farfajiyar makaranta kulliyar su azibatar mahida a islamiyya da ke nan cikin garin argungu makaranta da ta shahara ta tarbiyyar iyaye mata ɗan uwa masu albarka yau muna ranar alhamis muna sha shida da watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hijira a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah cikin ƙaddarta wasu da ya dasta ya sake yawa da mu a wannan farfashi. Domin ci gaba da wannan aiki na ƙoƙarin bayar da Al-Qur'ani mai girma. Muna roƙon Allah shi muna jagora. Amma ya fa gari tare da ni akwai jagorori na kwamitin wannan tafsiri. sannan akwai hajji zaɓin lami adaran ma ya haya abubakar argungu wanda muke wannan karatun tare da shi akwai social media da suke wara wannan karatun allah shi muka albarka in ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul zufur mun tsaya daidai wato aya ta sittin da takwas za mu tashi aya ta mun tsaya aya ta da shidda za mu tashi aya ta da ko da a jiya in ba a manta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa al'akhir lafi masoya guda biyu idan musu da Allah subhanahu wa ta'ala suka hada kansu suna saba ma Allah yau ma idan a wannan rana ta kiyama ba'aduhum liba'adin azuwa sashen su za su tashi da tashi ranar kiyama suna matsayin juna kowa baya sakan wani saboda soyayya su ba soyayya Allah ba ce soyayya ce ta shekar ba su da wani tunani ba shi su saba ma Allah su da harin wata ala shi ku Allah ya yi musu alƙawalin sun je kiyama Allah subhanahu wata ala wato zai sa rashin jituwa da rashin fahimtar juna da la'antar juna ranar alƙiyama da sun haɗu gaba hannu. Daga nan sai Allah ya ce, Ya ibadi, la ɗaukar يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون تأكل باين الله نقلتكم wayanda suka bi Allah da takawa suna yi ma Allah biyayya suna jin nauyin Allah suna duk kunyar Allah har Allah ya jingina zuwa ga kai yake ya ibadi ya ku bayi ma'ana bayi ne da suke biyayya da Allah suke bauta da Allah shi ne Allah ya ke za su zuwa da kai yake ya ibadi ya ku bayi na la hukun alaikum yau yau babu mutum ke karkara da ku cikin abin da kun bari a rayuwar ku ta duniya game da ɗiyan da jikoki da duk wani abin da kun bari yau babu su zo da tare za a gaya mu ne wannan maganar a daidai lokacin da suna tattalin rasuwa Allah ya share musu hawayen kuma ya an je kiyama Allah ya ce a gaya mu bayan samunai Allah na gaya mu cewa la khawfun alaikum al-yawm yau babu tsoro da karatu. game da abin da kun bari duniya babu tsoro tare da wala antum tahzanun kuma nan gaba inda za ku da ba wa bakin ciki tare da ba za ku shiga bakin ciki ba Allah zai bari saboda kun bauta ma Allah kun yi biyayya ga Allah kun bi dokar shi ba ku kasance kamar kafirai ba wayanda suke a duniya mun ji tsoron Allah sun saba wa Allah to duk da baka zama kamar su ba Allah ce to yau babu mutunci tare da ku kuma wato babu wani tsoro da tare da kama kafa wa hadar kafiru kamar da ranar kiyama kafirai na cikin tsoro suna cikin bakin ciki suna cikin razani to amma suna da kirki mulai ba sa cikin wani bal antum aminuna wa muslimin ku kan mulai bal antum aminun yau kuna cikin aminci wa muslimin ko musulmi in nuna kudu kuna cikin nutsuwa ba wurin ciki tare za ka yan uwa iyaye mata ki yi kokari ki shigo cikin bayan da ranar kiyama Allah zai gaya wannan magana magana mai daɗi magana mai nutsar da zuciya duk wanda ya samu wannan gasa ranar kiyama Allah ya kamar babu tsoro tare da shi babu bakin wannan mutum ya yi arziki allan zina amanu da ayatina su wadannan baya. bayan zina amanu bi ayatina wa kanu Ya sai Allah sifanta ya sifanta mun waɗannan bayan wanda Allah ya ce babu tsoro tare da sura da kiyama ko ba sa mutunci Allah ya ce su wayannan bayan su ne allazi na amun wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah suka yi imani da mala'ikun Allah suka yi imani da addara da kyawu da Su kyau suka da Allah su hannu wata ala suka bauta ne su ne allazi na amun wanda suka yi imani da ayati sun yi imani da ayoyin ana nuna alkur'ani sun yarda da alkur'ani sun gaggata alkur'ani suna biyayya da umarnin da ƙur'ani ya ba suna hannuwa da abin da ƙur'ani ya hannu wa kanu musulmi kuma suna kasance masu jayuwa zuwa ga dokokin Allah da shari'ar Allah suna biyar mabindannun Allah suna miƙa waya zuwa da dokoki to irin nan bayan su ne Allah ya ce ba su tsoro da sanadin kuma ya an gaje kiyamu aka yi awon ayyuka za su tahi da sakamako kyakkyawa za a ba su littafin ta hannun dama Ya an ka ba su littafin ta hannun dama sai su ta gudawa mutane suna ta wance bibi na an ba da littari na da hannun dama kuma dili alherin da ake suna farin ciki suna rinjaya da Allah ya ce su udkhulu jannata udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhdarun sai Allah ya ce da su udkhulul jannata ku shiga aljanna Allah ya samu cikin Allah ya ce da su udkhulul jannata ku shiga aljanna an tun wa a azwajukum an tun wa a azwajukum yana da matsala guda biyu wasu malamin sun ce an tun wa azwajukum da ku da matayen da rundun mutumin zai shiga aljanna bai shiga da shi da mata sai ba ko bai more ba kamar yadda sun da su shiga aljanna ba tare da mijinta ba ba ta more ba to shi yasa sai a ce udhulul jannata antum wa azwajukum ku shiga aljanna da ku da mata ya ku na aure wasu malamai suka ce da Allah ya ce udhulul jannata annun wa azawa da ku da sa'anku ai amsala ku masu ɗabi'u irin naku ne ɗan uwan masu halaye irin naku to ku tattara da ku da su ku shiga aljanna ala ne su barun kuna ababen ni'imtar fasurruna kuna masu farin ciki wasu kulimuna kuna ababen mutuntawa da girmamawa Allah ya mu duk karin bai kai Allah ya ba ka aljanna yadda Allah ya wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الله يكفي ومن زحزح عن النار دو ودع أكريسا ذاتك شداء وتعالى wa udkhila aljannata an shigar da ita aljanna wa qad faza hakika wannan mace ta rabauta Allah ya ta wuce duk wanda Allah ya kusa da shi daga wuta ya saki aljanna dan uwa ya rabu Allah ya ta wuce amin shi ne ke cewa wato ba fakar faza hakika sun rabauta ba za a shiga shiga aljanna ku da misalanku ku da iyalanku kuna ababen cikin sarwa يطاف عليهم بصحاف يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بالحق ما في جماعة أخي أي على شيخ الجنة يجي أن قدام الرسول قال بس ما نقبل ba su kunga sun rasu ba su balaga ba babu wani hukunci kansu to su ne da alisul janna masu jama cikin aljanna to da zarar ka zo za ta aljanna wayanda yara sun su rike hannun su ne ma barka da zuwa wannan duniya ba mu gani in shugaban kasa zo wata jiha ko masarufin shugaban kasa wa aka sa ya tarbe? sai a samu da yare sai a ba su fulawa a ce su rika to a aljanna ma haka abu yake ɗan aljanna waɗanda 'yan biyan 'yan aljanna suka suna ƙarƙashin renon annabi ibrahim alaihi salatu wa salam, suna kai ga cikin aljanna yin rikisar tsuntsayen aljanna to su ya ƴan aljanna hijima yuzafu alaihim suna kai kawo su ne musu kai kawo alaƙi ya yi min zahabi ko da wasu irin ƙorai ko kwanna ko slap amma na zinari bin zahabi min zahabi da wasu slap na zinari suna zagaya su su ku an sa wasu kayan daɗi da wannan flat-flat ɗin an an a'aje suna ba 'yan aljanna suna musu barka da zuwa Kun suka ce a'a an sa nau'in abinci kala-kala nau'in abinci da mutum bai taɓa gari ba an sa ga wannan flat-flat waɗannan yaran suna kai kawo cikin aljanna suna ba 'yan aljanna wa aka wani sannan da kohuna shuma na zinari filet na zinari da kohuna na zinari su ku an ruwa ko wani dare ko wani jin irin zuciya ta aljanna da shi na an zuzuba suna miƙa mutane suna sha Allah ya ce wa fiha sabi da abu a cikin aljanna akwai matan da hijin amfus abinda rayuka ke so abinda ke darasa rayuwa wata nazzul a'yun abinda ke sa idanun su ta sanyi a cikin aljanna akwai shi Allah ya yi tare ya aljanna an tara da abubuwan da za su ji daɗi abubuwa masu harin ta rayuwa duka a cikin aljanna Allah ya yi gani da yake wata kasar a ayyun idanun za su yi gani nazar saboda kallon zuwa ga ubangiji Allah ya ce wujuhun yau mai izin nazira ila rabbiha nazira wasu rukoki a wannan ranar sun shiga da haske zuwa ga ubangijin su suna kallo ga shi ga Allah shi ganin Allah inda ke aljanni to shi ne ke wata lantun a ayon? wa antum biya kalibu wa antum ku mu'minai fiya a cikin aljanna khalidun ababen ƙaddasa da goma kan an shiga aljanna ba a duk wanda ya samu ba a yi shiga aljanna ka shi ke nan shi ka yi baya shiga a aljanna ba a tashi a aljanna ba a himayi aljanna ba ba bakin ciki aljanna sai farin ciki da nishadi ya zo a cikin hadisi hadisin jabir da abdullahi Allah ya tsara muke yadda yace kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam muka tace zaune inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in nazar ila al sai wanda Allah ya kalli wata lailatul badr daren sha hudu ko sha biyar sha shida ba wata ya cika da haske ne ba sai a nan ya da wata ƙara sai yake musu haɓansa ta sarauna rabbanku lalle yan mun je tsiyama. za ku ga ubangijinku kama rauna hadar amal kamar yadda kuke kallon wannan wata yadda kisan kowa na ganin wata ga hinan to har kowa zai ga Allah subhanahu wa ta'ala la tuzamuna fi ru'yati ba sai kuri ma tsiniya ba wajen kallon wannan wata bayan salatu Allah turibu ala salatin qabla tulu'i shams annabi ya ce in za ku iya juriya kada a rige ku da sallar nan da aka yi gabanin kulluwar rana jama'a wajen sallah ta gabanin kulluwar rana eh eh asuba gabanin kulluwar rana wajen sallah ce annabi ce in za ku iya juriya ku dauri ku samu sallar da ake gabanin rana ta kullu to ku kokari wa Salatu! abla gurubin shan da sallar nan da aka gabanin faduwa rana wacce sallar ce da asar manzana a faf'alu aika ma'ana salolin nan guda biyu ku daina wargi ne sallar asuba da sallar la'asa ku daina wasan. salolin nan alkhairi mai yawa ya tasar alkhairi mai yawa to su kuma ta suna wasa da la'asar saboda galibi sanda aka yi la'asar suna cike ta gulgula da ayyuka to sai dai su ga wasa da ita la'asar ba a gini ita sakamakon zala ce duk wanda ya samu damar da zai ga yin sallar asuba cikin lokacin ta in namiji ne a masallaci tare da liman don Allah ta shi ba ita ma da asar haka kun ga wannan ya nuna mana karara darajojin waɗanda saloli guda ne Allah ya ce wata sai da hamdu rabbika abla tsururi shamsi wa hudu hudubiha Allah ce wata Ka kai sallah Ka yi tasbihi tare da gode ko ubangiji ka kamar da zuwa ishan gabanin kullowar rana sallah akbar wa qabla ka yi sallan nan da aka yi gabanin waduwa rana ita ce sallan da saboda haka waɗanda salloli guda biyu ba a biyu, ba salloli ne da ake wasa muna kira ga iyaye mata musamman ku kula da waɗanda salloli kuma ku umarci mazajen ku kafci wasa ne ku umarci ɗayan ku kafci wasa ne domin cikin wani gidan mutum na faɗa a cikin asara da bala'i Allah ya samu dace to shi ne yake cewa تلك الجنة التي أورثتم وتلك الجنة التي Ƙuristu Bayan da Allah ya bamu labari ya arzana hancin wasu ko da wasu, Allah ya fi wasu littafin Wannan har da wurin jinta. Allah ce ko rasta mu haƙa. Wadannan ga daka kuɗita. Liman mutunta a faru. Mun gano da kuɗita ne. bai tabbatar ma kuntu ta amalu sanadiyya aiki da kuke yi da kuma gam da kasar da dacewa da namun haka don haka a shi sai a tashi a yi aiki tukuru dan an kai aiki tukuru an ka dace da rahamar Allah sai a shiga aljanna aiki dai zai kai ka aljanna fata kuma ɗaya fata da biyan baki kai ta magana ɗaya da baki dan an ga magana da Allah ka ba mu aljanna babu yi shi ko sai sai a hada biyu a yi aiki irin wanda ta kina iya gwargwadon ibada da suka iya yi gwargwadon lafiyar da jiki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tura mu rayuwa da wani aiki na addini sai abin da ikon suka ba ka dama abin da suka iya gwargwadon lafiyar gwargwadon ibada da suka yi wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isko wani mutum a masallaci ya ɗora igiya yana sallah in yi biya ga shi sai shiga cikin wannan igiyar suna su wajen kwana su kai annabi ce a in kana ibada ka ji bacci ya dace ka a ce ibadar nan ka sai ka in ba ka addu'a ba kana nan kana tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim haka kai ga fatin Allah ba ka sani ba saboda kwana ya rinja idan kana ibada ka ji bacci a ji ko ta hajjin asr bacci ya yi yawa dan gyara da ta dai wurin dan gyara da dan wurin dan kira in ki ji bacci ya tafi kun yayi nauyi sai ki sai ki sake arwalla bayan ki arwalla ki dawo sai ki cigaba da inda ake in kuma ya yi nauyi sai ki sake arwalla in bai yi ki nauyi ba kira jin duk abin da ake to in ki sai kawai ki wani zai ki ba sai ki sake arwalla amma da yan aljanna Allah zai ce da su wannan aljanna da kuka gani mun gadar da ku ita ne sanadiyyar aiki da kuke aikatawa na ayyuka kai Allah ya amsa ta aiki Allah ya ce lakum biha fakihatu lakum biha fakihatun kathiratun minha ta'kulun Allah ya ce wa aljanna lakum fiha a cikin aljanna kuna da fata hasu Ya ‘ya'yan itace masu yawa Allah kaɗai sa a Ya ‘ya'yan itacen da Allah ya yi ma don aljanna ta kuna da fata hasu kayan marmari masu yawa masu yawa wanda ba sa yi ba irin duniya ba ce yanzu ana yayin kankana zuwa na wani lokaci kankana za su yi ta yi da ƙasa ba su samu yanzu muna raba shi kowai lokacin mangoro da hannun ya shigo a mara tsada yadda ke kankana ko da ana ba ta shi ma mangoro sai ya kawo nan nan gaba ko da ana ba amma yanzu sai yake ba lokaci ne na ba to sai ka yi hankali to amma aljanna ba haka ba aljanna ya'yan marmari na aljanna suna da yawa ba sa yankewa babu sanda za a ci babu mangoro babu lemu babu tashi babu kankana babu kaza ko yoshi a kone su a yaba ga sunan kayan marmari irin wanda da ke yaba aljanna ba irin ayabar duniya ta sai kiji kina son ayaba ga ta nan taron tabo haka tana yi wa mutu ga baki zai ga ta ta bude da kanta kai wani abu ya aljanna Allah ka ba mu aljanna ya rikin sama suna ulori na sun ka bude ta sai zo gaba baki ta alaikum sai mu shiga sai mu kama ce ta a hankali cikin wasu komai na ni'ima aljanna Allah ya sa ‘Ya'yan itacen aljanna sun rantsuko su yi ƙasa masu shige suka fita. Saboda ni, ke ku a nan duniya ba ki shagaltu da duniyar ba, ke shigar da addini, ke shi hasin Kur'ani, yake karanta karanta addini sai ta kaza duk inda aka addini ina aka wa'azi ina aka karantarwa ina aka kaza gaba ɗaya yau da shari to zai ko ita sai lahira za ki more an ba ki aljanna yadda Allah ya cikin aljanna lakum fiha fakihatun min minha daga wayannan ƴaƴan itace ko su daga cikin Allah ke ta kudu daga yadda kuke ci kasu nan Allah ya rubuta da jinsu duk abin da za su ci akwai a hankali. kamar yadda Allah ya ce masalul jannati allati wurida al-muttaqin مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار أدرم الله يقارك أرجع أرجع شهادة كده مستطالعة مونة قالبة آلهة الله يحمل فاكرين والغرنا متى سألنا في الدعاء وصاوما زانا فريق saboda har da in ba a dace da Sani a ba haka sun zuwa wala ya da wani masu mace wala araba sai a gaba ɗaya ayon sulana sai an dawo an yi tare nan. mata ce da Allah ya azurta mutu su da samun mata ne Allah ya ce masarar jannati misalin aljanna Allah shi wa idan mutakun wadda Allah yawa masu tsoro ne tanadi da dalilin tafiyar alharu na warko ƙoramu na zuma ƙorama ta madara ƙorama ta kaza ƙorama ta kaza suna gudana karshe Allah ji mu ukuluha abubuwan ci yayin itace da sauran abubuwan su ja'ibu suna nan dawwame ba sa yanki kullun kayan aljanna ba sa yanki ba yadda tun kabari aka fara ba su ɓarai a yi jinsuna kabari za a dinga ɗauka kayayyaki ni'imar aljanna ana dinga tsoro da sunan kina kina kina shi hoke wanda ke aikin kwarai ukuluha da'im wa zilluha Allah ya kuma inuwa aljanna ba ta gujewa Allah ya ce da hukumar ladina a wannan shi ne ƙarshen wani suka imani da Allah suka bi Allah da kasawa wa hukumar ladina wa hukumar kafirina su ku ƙarshen kafirai annabu wuta Allah ya sa da shi

saboda in mun shiga mun shiga wani abu wanda nan za mu tsaya sai eh, bari mu fara cikin aljanna ko kuna zuwa kaga a nan kun shiru ku bari mu yi mu nan eh a bari mu zo mu nan Allah ya zuwa mu Allah ka ba mu aljanna alamma tambayoyin da suka zo ga inda aka